Excellente journée à tous. sashen hausa na murar amurka voa ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen hausa na abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da daya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar nijar sai ta alfa rediyo a kumasi ghana masu sauraro barkamu da dawa wannan shirin na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga nan ofishin murar amurka na abuja shirin nan na musamman na kunshi ne da rahoto akan halin da ake ciki a cikin shimfiɗa bututun iskar gas daga ajakuta a jihar kogi zuwa kano jam'iyyar apc mai mulki ta ce aikin sabunta rajista na 'yan jam'iyyar na da alaka da babban zaɓe zaɓe na shekara ta 2023 wani hari da aka kai gidan wani ɗan kasuwa a yankin birnin kwanni ya yi sanadiyar mutuwar wani mutum daya ana ci gaba da miƙa sakon ta'aziyya da rasuwar wakilin mura amurka ibrahim abdulaziz muna da shiri na adena shan kwaya da sharhin jaridun najeriya za mu kammala shiri da sharhin mura amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka farko ga labaran duniya daga washington dc Assalamu alaikum barkan ku da wannan lokacin ta da fatar kun wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ba zai ɗage takunkumin tattalin arziki da aka ƙaƙabawa ƙasar Iran ɗin ba har sai Tehran ɗin dai ta rage yawan aikin bunƙasa sinadarin uranium ta kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 wanda aka yi don hana ta haɗa makaman ƙare dangi. Biden ya ce Amurka na burin ta koma kan teburin tattaunawa akan makaman nukiliya da Iran. wanda tsohon shugaban kasar Donald Trump ya yi watsi da ita ya fitar da Amurka yayin wata hira da gidan talabijin na CBS ya yi da shi a jiya Lahadi an tambayi Biden ko zai fara ɗage takunkumin don maido da Iran kan teburin tattaunawa sai ya ce a'a. Ita dai wannan yarjejeniyar ta ba Iran ɗin damar bunƙasa ayyukan sarrafa uranium da kashi uku da ɗigo shida amma a tsakiyar 2019 kasar ta koma bunƙasa shi da kashi 4.5 sannan a watan da ya gabata ta koma kashi 20 wanda hakan wani mataki ne da ta cimma tun kamin ta shiga yarjejeniyar yayin wata hira da aka yi da shi ta kafar talabijin shugaban addini ayatollah ali Khomeini ya ce idan amurka tana so iran ta koma kan alkawalin da ta yi dole sai ta ɗage duk takunkumin da ke aiki. Dubban masu zanga-zanga ne suka zama kan titina a duk ƙasan mayammar a yini na biyu don nuna rashin amincewarsu da juyin mulki da ya faru a makon jiya. Kana da neman a sako zababbiyar shugaba Aung San Suu Kyi. Jerin zanga-zangar wacce ta fara daga sassa daban-daban na Yangon ta haɗe da yankin tsakiyar birnin da ake kira Sule goda. rahotanni na nuna cewar dandazon mutane ne suka fita a biranen kasar da dama a jiya lahadi ciki har da birnin mandalay juyin mulkin soji ya saba wa tsarin demokaradiyya tare da tauye haƙƙin bil'adama haka cin zarafi ne ga manufofin al'umma hakan ya sa muke adawa da juyin mulkin soji a cewar ɗaya daga cikin masu zanga-zangar Aung San Hamain yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka. Tun bayan karuwar zanga-zangar a sauran sassan kasar a ranar Asabar, mahukunta a mayammar ɗin sun katse duk wata kafofin sadarwar intanet, amma alamu na nuna cewar sun dawo da su a jiya Lahadi. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Hukumomi a Haiti sun ce sun dakile wani yunkuri da aka yi na kashe shugaban Jovenel Moise tare da kifar da gwamnatinsa a jiya Lahadi yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan yaushe wa'adin mulkinsa zai kare. Harin na juyin mulki ne a cewar ministan shari'a Rockefeller Vincent. mahukunta sun kara da cewar kimanin mutane 23 aka kama da suka hada da wani babban alkali da wani jami'in 'yan sanda ina godiya ga shugaban jami'an tsaron fadata burin waɗannan mutane shine su kashe ni amma burin su bai cika ba a cewar moise shugaba moise dai na jagorantar kasar ba tare da an bincike shi ba kuma ya ayyana cewar zai ci gaba da zama kan karagar mulki har zuwa ranar bakwai ga watan fabrairun 2022 kamar yadda ya fassara kundin tsarin mulkin kasar wanda 'yan adawa suka ƙi amincewa lamarin da ya haddasa zanga-zangar neman ya sauka a kan mulki a ranar lahadi mahukunta sun ce sama da mutum 140 ne suka bata yayin da ake fargaba wasu sun mutu bayan da wani tsaunin kankara ya zabtaro a yankin Himalaya da ke arewacin ƙasar Indiya ya fada cikin wani madatsar ruwa a safiyar jiya Lahadi, lamarin da ya haifar da ambaliyar ruwa a kogin Dual Ganga ya kuma tilasta kwashe al'ummar wasu ƙauyuka da ke yankin. Hotunan bidiyo daga yankin sun nuna yadda curin kankara da buraguzai suke tafiya a tsakiyar tsaunuka yayin da kuma suke haifar da tumbatsan madatsun ruwan wanda ke arewacin jihar Otragan. Prime Minister Narendra Modi ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar al'ummar India na tare da jama'ar Otrangdan kuma muna sa su cikin addu'a. labaran kenan aka saurara kimanin watanni bakwai da kadamar da aikin shimfiɗa bututun iskar gas daga ajakuta zuwa kano da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi da nufin farfaɗo da masana'antu kwamitin da gwamnatin jihar kano ta kafa don marawa aikin baya ya ce ya dukufa wajen ba da shawarwari ga kamfanin mai na npc kan dabarun kammala aikin cikin wa'adin wata 24 da aka ayyana. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Kimanin dala biliyan uku ne aikin zai lankwame wadda aka kaddamar da shi a watan Yulin bara kuma ake sa ran kammalawa a watan Yuli na shekara ta 2023. yanzu haka dai masu hada-hadar kasuwanci da masana'antu a kano da ma yankin arewacin najeriya na shauƙin ganin wannan aiki na gudana yadda ya kamata zai ba da miliyan biyu da digo biyu na cubit iska gas wanda a hanyar za a iya cewa kano ita za ta fi kowanne amfana dalili gas ɗin gaba ɗaya a kano zai tsaya duk inda aka biyo hanya tsakanin kaduna da abuja tafin zasu in wannan abin allah ya kawo shi masana'antunmu da suka durkushe za su tashi ambasada usman darma kenan shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da aikan noma ta jihar kano yanzu haka dai kwamitin da gwamnatin kano ta kafa akan wannan aiki ya himmatu wajen ba da shawarorin da suka kamata ga kamfanin mai na kasa wato nnpc injiniya mu'azza magaji shi ke shugabantar kwamitin to dama aikin an kasa shi uku na jakuta zuwa abuja kaso daya. sannan aka zo daga abuja abuja zuwa kaduna kashi guda kaduna ma zuwa kano duk kamfanuka biyu ne da na ƙasa da na 'yan china aka hada su to sai muka ce musu to tunda ku ne manyan 'yan kwangilar to sai mu nemo kuma wayanda suka iya irin wannan aiki su ba samu kwangilar ba sai ku ɗauke su a matsayin mataimakan ku wato a baku su kilomita ɗari ɗari biyu sai in sun gama sai a ƙara musu mu samu kamar guda biyar haka sai rika taya ku aiki amma ku ne masu aiki ku za a biya sai kuma ku biya wayannan aiki zai sauri kwarai da gaske a kammala shi a kan lokaci kuma wata shawarar da muka sake bayarwa shine maimakon a ɗauko aiki dar daga a jakuta a ta jona pipe a ce sai ya zo kano sai muka ce to abin da za a yanzu a faro daga wancan karshe na jakuta kuma a faro daga nan karshe hada a tsakiya hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ncdmb da ke tabbatar da an dama da 'yan ƙasa a sha'anin mai ke cewa za ta ƙara kaini dokar ta kafa wannan hukuma abin da ta tanada shine ana bukatar duk abin da za a yi ko kwangila ce ko aiki ne ko wani abu za a gina in inda ya danganci harkar mai a kasar najeriya to a tabbatar da cewa an yi amfani da 'yan kasa ko aiki za a ɗauka kuma a fara ɗaukar 'yan kasa kafin a kawo mutanen kasashen waje a wannan aiki su kaga dai kafin a kafa wannan hukuma shekara ta 2010 kusan kashi 90 na duk abubuwan da yake faruwa a harkar mai a najeriya a kasashen waje ake yi amma daga kafa wannan hukuma zuwa yanzu ya zama wajen kashi 30 kamfanonin najeriya ne ke yi fatanmu shine daga nan zuwa shekara goma masu zuwa mana san duk abin da za a yi kuma kamfanin najeriya ne za su zama su ne a gaba wajen wannan barista muhammad babangida umar kenan na hukumar ncdmb da ke tabbatar da an dama da 'yan kasa a sha'anin albarkatun mai mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria. Jam'iyyar APC mai mulki ta ba da labarin cewa sabunta rajistar 'ya'yan jam'iyyar na da zumar yin adalci ne ga kowa da ma masu son shiga jam'iyyar. Shugaban kwamitin rajistar gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello ya ce kazalika rajistar na da alaka da zaben shekara ta 2023. Daga Mina ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari. Ya shaidawa muryar Amurka cewa Aikin sabinta rijistar na da alaka da tunkarar babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Shi dama ai kasan jama'a sukan so adalci da kuma shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gaya mana mu gononi ya ce jam'iyyar APC yana son a gina ta tun daga unit har federal. Na biyu ya tabbatar ya ce shi yana son mutane al'umma mutane ya zama su su rike su. ba wai mutum guda ya rike jam'iyya ba. To wannan duk cikin shirin da muke ne saboda mutane ya zama su san cewa jam'iyyar nasu ne akwai adalci a ciki. To wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta APC a jihar Niger sun bayyana ra'ayinsu akan aikin sabinta rijistar da farko ga Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa tsohon shugaban tsohuwar jam'iyyar CPC a jihar Niger. Akwai fom da za a cika in ka neman takara ko zaɓe za a ce ka rubuta namban ka na katin na jam'iyyar ka na shaida kai dan APC ne ba ga an ba kai ba cikakken dan memba bane ba ka ba na jam'iyyar apc baka da wannan katin ba za ka samu wannan lambar ba shi ma dai wani jigo a apc a jihar niger kuma mai baiwa gwamnan jihar niger shawara akan harkokin siyasa alhaji umma kolo ga abin da yake cewa wannan rajista da jam'iyyar apc ta zo tana yi watan kaman gini ne take da ita yanzu tana so ta ƙara ƙarfin gini ba wani abu ne kuma gyara ne mai kyau muna son kowa ya fito kwansu da kwarkwatan su a zuwa wannan rajista ko da yanzu a jihar Niger ma shi yasa ma muke ganin cewa inda ake cewa za a kawo yawan eh, rajista din za ka membership din na mu muna ganin ma ba zai isa ba sunana Alhaji Mukari Jau State Welfare na APC Niger State muna nan muna yi saboda ci gaban jami'an mu ba don komi ba ne. saboda wasu basu da shi muna so mu basu su yi rajista su zama dan jam'iyya don ba mu son mu rage muna son mu karu ne amma an ambato tsohon minista na wasanni a Najeriya Salaman Dalon yana nuna fargaba da ma shakkun shi akan wannan rajista ta APC a shi dai yana da manufan shi daban wanda yake fargaban da yake shi yasa abin da yake mafa fargaba. A yanzu dai bayan da shugaban riko na jam'iyyar ta APC a Najeriya mai malabu ne ya nesanta APC daga zancen cewa suna zawarcin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a zaben shekarar ta 2023. A yanzu 'yan Najeriya sun zuba idanu domin ganin abin da lokaci zai bada. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Mina. a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shirinmu na musamman daga Abuja. Wani hari da miyagun iri suka kai a kan gidan wani ɗan kasuwa a yankin Dose da ke birnin Kwanni ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. daga birnin na kwanne ga rahoton haruna mamun bako bayan harin da aka kai a garin dosai inda mutane bakwai dauke da makamai suka abkama wani attajirin garin kuma suka raunana ɗansa da ya kawo masa agaji a wannan lokacin wanda ya rasu daga bisani a asibitin galmi jami'an tsaro na jandarmeri da suka bi shigar mutanen da suka kai wannan garin hari tare da taimakon al'ummar garin na dosai sun yi nasarar cafke mutane uku waɗanda ake tuhuma da hannu hannu a cikin wannan danya aikin hakimin dosai ya yi mini bitar yadda abin ya wakana ta wayar salula. sunana ido shigo wani ana ce mishi alhaji shika dan kasuwa ne na gari na babban dan kasuwa ne na gari na je wajen karhe biyu da wasu yan mintuttuka barayi suka wada gidan shi da ya ji moshi ya hito suka kewaye shi su bakwai sai da ne ya ji moshi ya hito ya yi neman kama ma uban to uban shi kan ba su samu hannu ba amma dan dan kam sun rauna na sun tare shi kai sun tare shi baya daga tara ka san da ita rayuwa take zuci bayan ta fashi ya yi neman bugun su misali tunda ya ga an kewaye oba ne ka ga rayuwa sai ka kada ka san inda an ce mutum bakwai da mutum guda ka ga shi ta oba dai su bi a gani nan na tausa kunta kamera. shi ma alhaji adamu da aka kai ma hari a gidansa a garin na dosai ya yi bayani game da yadda aka riske shi. Gida har jinin yaro ga ne wanda ya tsara. Akwai jinin yaron ga jikin shi wanda ya tsara. Ga taguwa ta ba don yaro tsara uku sun kai mai sun amshi kuɗi da yawa gare ka ina ganin lalle sun amshi kuɗi to akwai na najeriya ne sun yawa eh, sun kai nawa kamar na najeriya to gaskiya wallahi kuɗin nan shafancin maga kuma akwai na Nijar to amma Najeriya da sun yawa. To yanzu da aka kamo su an samu kuɗin gare su. Kuɗin da an kai rabon su akwai alamar sun ka tunto na Hausa. Lalle yana ganin Allah su waɗanda sun ka kwarare sun tunto na Hausa suna da yawa kaɗan na amma dai an tunto. Tun nawa cikin su abba a kame ba waɗanda sun ka gudu. An ce su bakwai suke. To mutum guda da sun ka ko kuɗin sun kawo gabas ga gari na sun kai madan wara guda ya komo nan cikin Tun cikin daren da abin ya wakana ne rundunar tsaro ta jandarmeri ta birnin Kwanni da jajartattun mutanen garin na dosai da ke cikin da'ira ko kuma lokal gamman ta birnin Kwanni suka bi sawun maharan kuma daga cikin mabiya shigar maharan ɗaya ya yi mini ƙarin bayani. da mun da buga ba sai bai sai bai mun kai ta garin mu mun ka dauki shiga kuma da wanda ya kawo su na garin nan nan shi da shi a buga musu har inda sun ka gabu sun ka zo sun kai sun kai roban nan da sun kai ta kuma sun kai ta tare sun buga mu sai bai mun ka dauki shiga tare da shi sai bai su su bakwai sun ka zagawa garin mu sun ka kamar ba garin mu sun kai ba sai sun ka zagawa garin mu inda mun ka kawo mun ka cimma inda inda ya tsaya ya jira su inda sun kasa sun kasa sun kasa Waɗanda dai aka kamo da aka riba cike su a gefen garin Fari inda za a gabatar da su gaban alkali a yau da sahen litinin dinnan a babbar kotun ƙara ta birnin Kwanni. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Kan ka bar talakawanka a cikin yunwa da zama. Masarare albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yanda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san a ba mu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yanda za ta yi ita sani. Tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda dai ya aikin ɗan da ya gama da shi da dosbin dutse. Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowane mako ta cikin shirin mu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu mutane sun yi dafifi a yola jihar adamawa don jana'izar marigayi ɗan jarida ibrahim abdulaziz wanda ya rasu sanadiyar hadarin mota a hanyar gombe zuwa bauchi marigayin wanda wakilin mura amurka ne a jihar adamawa da taraba ya samu yabon mutane da dama da nuna mai kwazo ne da saukin kai shugaban jama'atul izalatul bid'a wai kamata sunna imam bala lau ya zayyana marigayin da zama mai jarumtaka wajen aiki musamman a lokacin da harkokin ta'addanci suka ta'azzara a yankin arewa maso gabas imam bala lau wanda ya tuno doguwar hudar su da marigayin da kan kawo masa ziyara musamman idan ya shigo gida a jimeta ya ce marigayin mutumin kirki ne da yin addu'ar allah ya ji kansa da rahama gwamnatin jihar adamawa rundunar 'yan sanda a jihar da sauran jama'a sun fitar da sakon ta'aziyya ga rashin marigayin da nuna ya bar gibi mai wuya cikewa kar a shafa'a mura amurka ake saro a shirinmu na musamman daga abuja ga binta s yaro da shirinmu na gaba Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. Sunana Binta Esero mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Detective Awal Bala a jihar Kano akan irin tasirin da lockdown ya yi game da shaye-shayen miyagun kwayoyi. yanzu bari mu leƙa jihar Kano a Najeriya. Eh, za a iya cewa kenan yawan tarkon laifuka ya ƙari kenan don a samu fita a tsakanin mashaya da kuma waɗanda suke aikata laifi bayan sun yi shashaye. gaskiya ne tarko ya karu a wasu tarkunan ma lokaci za ka ga an je ko inda ai mai abin siyarwa wani zai je tsaya a wajen mai abin siyarwa ko mai shayi zai da gangan zai kakaro tari ya ce za ga mutane sun gudu sun watse wataƙila har da mai shayin ma a nan za su kwashe cinikin nasa su kwashe komai da komai su yi gaba amma me yasa suke yin tari wai su nuna cewa su suna da wannan cuta saboda mutane su gudu dan duk lokacin da suka ga an yi tari kowane ne yana kokarin ya gudu saboda masana harkar lafiya sun ce mm. yawanci ana daukan wannan cutar ta wannan tarin da haka sai suka fito da wannan dabara sababbin dabara ne suka fito da ita har akan ATM suna yi wani lokacin ah, kamar yaya irin ATM na cire kuɗi a jikin wajen banki eh. na ATM mashin din nan da ake hmm. shi ma an kaje kana yi lokacin sai ka danna suna bayan ka da layi ake bi sun tabbatar ka danna ya fara karan nan gargar gargar kudin yana kirgawa eh sai su zo kusa da kai su ta tari su ta me yasa kake tari eh da ka gudu garin wannan hayaniyar sai su kwashe kudin da ka fito da shi kenan za a iya cewa ita lockdown kaman ta bayar ta hannun da hannun dama ne ta karbe da hannun hagu duk da cewa karancin ababen shaye-shaye ne samar da shi wato an yi samu karancin samar da shi saboda an kafe A an toshe kafofi amma gashi kuma a hannu guda wato ana ci gaba da yin aikata miyagun ayyuka wato alhaji mahmud ai ka tambaye ni kalubalen lockdown ne hmm. shi ma kuma akwai inda lockdown din yake da muhimmancinsa wato an ka tambaye ni zan faɗa maka wannan na ɗaya kenan wato bayanin da kai hmm. watakila ya nuna mummunan tasiri da lockdown ya yi wajen harkar mu'amala abubuwan shaye-shaye da kuma aikata miyagun ayyuka kamar bai rage komai ba duk da cewa kayayyakin ko kuma hanyoyin samar da kayayyakin ya ragu amma kuma an talauci ya sa sun fito da hanyoyi wanne tasiri za a iya cewa ya yi kyakkyawan tasiri shi lockdown akan sha'anin shaye-shaye da aikata miyagun ayyuka na farko dai babban tasirin da lockdown ya yi tasiri mai kyau da lockdown ya yi mm. duk waɗanda suka aikata laifi a baya baya suka gudu kamar irin kisan kai da wasu manya-manyan laifuffuka mm. jami'an tsaro ba su samu damar kama su ba to da yin wannan lockdown din ya sa sun dawo gida kuma jami'an tsaro sun yi amfani da lockdown din an samu damar kama su ɗaya kenan sannan tasirin da lockdown ya sake yi shine mm, cewa irin mutanen da suka daɗe suka tafi ba su zo gida ba sun tafi wani garin sun yi shekara goma wani bakwai wani waye bai dawo ya ga iyalinsa ba bai dawo ya ga gida ba baya kula da gida baya wani yana can yana barikin su ko yana abubuwansa to dole ya sa ya dawo gida ko ya shirya ko bai shirya ba sannan an yi amfani da lockdown din nan mutane waɗanda ma ba su zuwa masallaci akan kari sun dinga zuwa masallaci saboda babu abin da za su in sun dawo za su zauna a gida doman daga gida sai dai su je masallaci sai kuma su dinga zama ana tattaunawa da su wanda akwai manyan mutane wanda ba a samun dama a unguwa a tattauna da su akan matsalolin da suka shafi a harkar unguwa ko tsaron unguwa to yanzu wannan lockdown din ya sa an samu dama ana zama da su a tattauna da su don a samu matsaya. kenan wannan tattaunawar ta bayu ga misali waɗanda misali yaran da aka san suna wannan shaye-shaye a baya wato an samu wani wani hurumi ko wani wata dama da za a yi musu nasiha kenan misali tun da ka ce dattawan anguwa suna nan ko mm, gaskiya ne an samu hurumi wani ba a da hurumin da za a je a yi man nasiha ba lokaci ba ma inda za a gan shi amma saboda wannan lockdown din an samu damar ganin sa kuma an masa nasiha kuma an tafi da waɗanda yake ganin suna da yanci su masa wannan nasiha kuma ya karba kuma yawanci da yawa an samu ci gaba don sun karba wasu ma kuma da kanan wajen sun daina wannan abin da suke saboda wannan nasihar da aka yi musu masu ƙididdige na harkar laifuffuka sun samu damar zaunawa su ƙididdigen su a daidai saboda babu wani shan wahala tsakanin zuwa nan wajen zuwa nan wajen an samu cikakke ƙididdiga saboda lokacin da ya kamata ka je kai wannan abubuwan duk suna gida kuma za ka samu damar magana da su za ka samu tayam ɗin da za ka je ka binciken ka cikin kwanciyar hankali da nutsuwa babu fargaba. To jama'a za mu da sa'aya a nan a madadin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ni binta Esero da na haɗa shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako. Baban gadar Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar the nation the nation na cewa shugaba muhammadu buhari a gobe talata zai kaddamar da fara gina sabon layin dogo da tashi daga kano zuwa maradi da kuma wanda tashi daga kano zuwa dutse a jihar jigawa ta ruwaito ministan sufurin najeriya rotimi amechi ta cewa shugaba buhari zai kaddamar da fara gina hanyoyin dogon ne wanda aka kiyasta za su kashe kudi har dala biliyan biyu ana sa ran najeriya da nijar za su ci gajiyar hanyar ta fuskar bunkasa har harkokin kasuwanci da kuma zirga-zirgar al'ummar kasashen guda biyu sai kuma jaridar leadership hausa da ke cewa shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmed lawal ya mika sakon ta'aziyarsa bisa rasuwar wakilin sashen hausa na muryar amurka a jihohin adamawa da taraba ibrahim abdulaziz wanda ya rasu sakamakon hatsarin mota ranar juma'a da ta gabata shugaban majalisar dattijan ahmed lawal na mika jajensa ga iyalan mamacin da kuma sashen hausa na muryar amurka da kuma addu'ar al. aljanna ya kasance makoma ga marigayi ibrahim abdulaziz sai kuma jaridar the point inda ta ce kamfanonin sadarwa a najeriya sun nemi a kara wa'adi na rajistar layin waya a kasar da watanni shida bayan wanda gwamnatin najeriya ta riga ta yi a wata sararwa da haɗaɗɗiyar ƙungiyar kamfanonin wayoyi a najeriya ta fitar ta ce shida ga watan april da gwamnatin najeriya ta kara ya yi kaɗan bisa la'akari da yawan 'yan najeriya fiye da miliyan 200 wanda daga ciki ake ake sa ran akalla 'yan najeriya miliyan 60 zuwa 100 za su mallaki katin 'yan kasa ko kuma layin waya sai kuma jaridar Banga ta ruwaito daya daga cikin sakatorin kungiyar mai allah ta najeriya na jihar kano alhaji zubairu ibrahim na cewa yanzu haka fulani da dama da ke wasu jihohi a najeriya sun bayyana su na komawa jihar kano domin ci gaba da rayuwarsu sakataren kungiyar na cewa fulani daga jihohi irinsu nasarawa niger inugu oyo dukkaninsu sun bayyana aniyar su da koma jihar Kano kamar yadda gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya kira gare su da su je jihar domin kuwa ya kafa musu riga yana mai cewa tuni ma dai wasu fulani daga jihar Kebbi da Zamfara da Kaduna da Sokoto kai har ma da Jigawa suka riga suka tare a jihar ta Kano domin cin gajiyar wannan riga sai kuma jaridar leadership na cewa hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana cewa allurar rigakafin cutar corona miliyan goma sha shida daga cikin miliyan 88 samfarin astrazeneca oxford za a baiwa nigeria babin yanci birnin murai amurka daga nigeria. yanzu lokaci ya yi na shehin murar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amurka za ta ci gaba da zama mambar hukumar lafiya ta duniya who jim kaɗan da rantsuwar kama aiki shugaba joe biden ya rattaba hannu kan wata wasiƙa ta janye shawarar da tsohon shugaban amurka donald trump ya yanke ta ficewa daga hukumar lafiya ta duniya ɗin mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris ta yi magana ta waya da shugaban hukumar lafiya ta duniya dr tedros adhanom ghebreyesus inda suka tattauna kan shawarar da amurka ta yanke ta sake komawa cikin hukumar ta who da biyan kudaden da ke kanta tare da aiki tare da karfafawa da kuma inganta hukumar ta WHO. Mataimakiyar shugaban ƙasa Harris ta jaddada cewa da ita da shugaba Biden sun yi imanin cewa hukumar ta WHO tana da matukar muhimmanci wajen yaƙi da COVID-19 da kuma samar da gagarumin shirin yaƙi da annoba na duniya baki ɗaya. an naɗa Dr. Anthony Fauci a matsayin sabon shugaban tawagar Amurka a zagaye na 148 na taron kwamitin gudanarwa na WHO. Yayin jawabinsa a taron kwamitin gudanarwa na hukumar ta WHO, Dr. Fauci ya ce, Na shiga sahun takwarori na wakilai wajen gode ma hukumar lafiya ta duniya saboda rawar da ta taka wajen jagorantar jama'ar duniya wajen ɗaukar matakai kan wannan annobar. Gwamnatin Biden tana kuma da niyyar taka rawa sosai wajen inganta lafiyar duniya da goyon bayan matakan kare harkokin lafiya na duniya da kuma samar da makoma mafi kyau ta fuskar lafiya ga dukkan jama'a in ji shi. Dr. Fauci ya sanar cewa gwamnatin Biden na da niyyar sa hannu a shirin COVAX don faɗaɗa hanyoyin samun rigakafin COVID-19 da jinyar cutar da gwajinta da kuma samar da su a faɗin duniya. Manufar COVAX ita ce hanzar ta samar da rigakafin cutar COVID-19 da kuma tabbatar da wadata shi ga kowace ƙasa a duniya. Wannan rana ce mai kyau ga hukumar WHO kuma rana ce mai kyau ga batun kiwon lafiya a duniya, a cewar Darakta Janar na WHO gebre Yesus. A wani saƙon Twitter ya ƙara da cewa WHO iyali guda ne na ƙasashe kuma dukkanmu muna farin cikin ganin Amurka za ta ci gaba da kasancewa cikin iyalin. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro don muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murar Amurka ne Umar Faruk Musa da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. alaikum. alaikum.